والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يو رانر لهدي بيغا وتا رمضان على تاريخ 38 هجرية كما 28 ga watan 5 2017 miladiya wannan shine zaman mu na biyu darasi na farko a cikin suratul anfal a wannan masallaci na ajeji masallacin al ar rashidun wanda insha Allah za mu ci gaba da darasi da kuma nazari akan ma'anonin ayoyin suratul anfal da muka yi muqaddimar ta ajiya saboda ka ba tare da lokaci ba ala rahmat bismillah a'udhu billahi minash shaitanir بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله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 to wannan shine darasi na farko a cikin wannan sura mai albarka suratul anfal kamar yadda muka faɗa ta sauka a Madina ita ce sura ta biyu da ta sauka a Madina bayan suratul baqara kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa cewa farkon surar da aka fara saukarwa a Madina ita ce suratu al-baqara wanda ta zo da bayanai na hukunce-hukunce iri daban-daban. To ana tsaka da saukar da ita kuma ba a gama saukar da ita ba wasu malamai suka ce sai aka fara saukar da suratu Ali Imran. Wasu malaman kuma suka ce kai tsaye ana gama saukar da ita aka saukar da suratul Baqara aka saukar da suratul Anfal sai zan zanto suratul Anfal ita ce ta biyu a kaulin da ya zama shine kaulin da yafi shahara a wajen malaman tafsiri dare abin da ya kamata a sani shine saukar surori na alqur'ani ba dole ne in aka fara saukar da sura kafin a saukar da wata sai an gama da wannan ba sai a fara kuma sai a katse sai a saukar da wata in ya so sai a ƙara saukar da wata sai kuma a saukar da ragowar sai a ce a sa su a ta tsakiya ko a sa su a ta farko ko a ta uku kamar yadda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu ku saka wannan a daidai waje kaza tsakanin kaza da kaza kai tayi ma a fara saukar da aya ta goma sannan a zo a saukar da aya ta shida in an saukar da iyaka manzo Allah ya ce ku shigar da ita daidai waje kaza abin da ke tabbatar da haka hadisin da ya tabbata a cikin sahihul bukhari daga sa'id ibn jubair Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa qultu li ibn abbas wata rana ce da Abdullahi dan abbas Allah ya kare yadda a gare shi suratul anfal me zaka ce game da suratul anfal qala sai ce nazalat fi ta sauka ne a yakin badar to yakin badar kuma kamar yadda tarihi ya nuna an yi shi ne a shekara ta biyu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam manzala sallama yayi hijira a watan rabi'in al-awwal bayan shekara ta bayan an shiga wata uku a cikin shekara wannan rabi'in al-awwal din ya sake zagayowa ya cika shekara ɗaya aka tafi rabi'un al-thani jumada al-ula jumada al-thaniya rajab sha'ban ramadan an kusa a cika shekara kusan shekara ɗaya da rabi aka fita aran gama ta badar wannan shi yasa malamai suka haɗa kan cewa an saukar da ita a Madina bayan saukar suratul baqara ana gama saukar da ita kuma aka saukar da suratul ahzab saboda ka ajiri tana tsakanin suratul baqara da suratul ahzab amma a tartibin alqur'ani kuma tana tsakanin suratul a'raf da suratul tauba ita ce a tsakiya akan kira ta da suna suratu badari ya tabbata al-imam suyuti jalaluddin abdurrahman ibn abi bakr suyuti Allah ya kansa da rahama wanda ya rasu shekara ta 1911 a cikin littafin sa al-isqan fi ulum al-qur'an ya nakalto ta hanyar abu shaykh da sa zuwa ga Sa'id ibn Jubair Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa qultu li abdullahi ibn abbas suratu al-anfal ma'ana ma za ta kula an suratu al-anfal ya shafe jigon magana domin za a iya fahimta ko da an shafi wanda kuma a yaren larabci ya halatta ka shafi wasu jimloli ko wasu kalmomi in ka tabbatar da cewa wanda kake wa magana zai iya ganewa kamar yadda ibn malik ya faɗa cikin alfiya wa hasbu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma wa hasbu ma yu'lamu jaizun ya halatta ka shafe abin da aka kani. wa hasbu ma yu'lamu jaizun kama kamar yadda taqulu kake cewa zaidun ba'da man indakuma aka tambaye ku aka ce man indakuma waye a wajen ku nan ba sai ka ce inda na zaidu in ka ce zaidu to an gane to shi ma nan suratul anfal ai ma za ta kula an suratul anfal sai Abdullahi ibn Abbas yake ta tilka suratul badani ai wannan ita ce suratul badar to kun ga wannan riwaya ta Abu Shaykh tana nuna mana kenan in ka ce da suratul al-anfal suratul badar kai daidai domin an samu a asar ta Abdullahi dan Abbas ya kira ta da suna suratul badar wasu daga cikin malaman suna cewa ta sauka ne gaba daya amma wannan magana tana nuna wato akwai nassoshi da suke nuna cewa ba gabaki ɗayanta ta sauka ba hakika ita ta sauka kamar yadda zamu ji a titi tsaka da ana ya ana yakin badar kafin ma manzon Allah ya dawo gida musa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida a cikin Ramadan yana zuwa ya tarar da rasuwar Esta Ruqayya kamar sun tafi sun batta ba ta da lafiya kamar yadda zamu ji insha Allah a tarihin yakin Badar kuma sai izuri tarattara wannan abin da ya hana sai na Usman zuwa yakin Badar kenan to a wannan shekara aka farlanta hijabi aka kuma a shekara da ta zagaye kuma aka farlanta azumin watan Ramadan a da sai dai azumin Asura ake yi to ana tsaka da yakin badar din an gama kenan ana tattara ganima matsala ta faru aka saukar da suratul al-anfal to a cikin ta kuma zamu ga wasu ayoyin da alamar su ba sauka ba sai a ƙarshe ƙarshen al'amari kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum buqta ko ba'asa kama fil qira'a wanda wannan yana nuna tun daga nan har zuwa wa'lamu anna Allah yana nuna daga baya Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ita kamar yadda aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi in mun zo kan ayar zamu yi bayani insha Allah tabaaraka wata'ala haka zalika faɗin, Allah subhanahu wata'ala ya ayyuhan nabi uhibbuka Allah ko ya ayyuhan nabiyyu حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرد المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ثم لم يسكت wannan إذا ta كأ wannan ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah din ta sauka a daidai farfajiyar da aka yi yakin badar amma ta gaban ta kwase daga bayan bayan an ga cewa mu'minai sun wahala kuma sannan a ce yanzu mutum daya daidai yake da mutum 200 in ya yakun minkum 20 sajirun yaghlibuni atay mutum daya daidai yake da mutum 20 kenan sai Allah ya saukar sai al'ana khaffafa Allahu ankum yanzu Allah ya saukaka muku wa kuma Allah dama ya sani cewa annabikum bu'fa ko da'fa da'fa Allah ya san kuna da rauni yanzu sai Allah subhanahu wa ta'ala sai in yakum minkum alfa in yakum minkum alfun in yakum minkum mi'atun yaghlibu mi'atayn fa, in yakum minkum alfan yaghlibu alfayn bi'idhnillah wallahu ma'as sabirin wannan shine game da abin da ya shafi saukar suratul anfal idan ka kirga surorin da suka riga ta sauka kamar surorin makka irin su suratu al-qalam a irin su al alaq al qamar qamar al-muddaththir suratu al-muzammil al qamar da sauran suwar al-suwar al makkiya inda zaka kirga zaka ga a sauka ita ce sura ta 89 a sauka ita ce sura ta 89 sura 88 sun riga ta sauka kamar yadda masu bin diddigi kanikawan alqur'ani masana kabale da ba'adi na alqur'ani suka faɗa yazo a ruwayar Jabir ibn Zaid da Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi abinda yake nuni akan haka ta sauka tsakanin suratu Ali Imran da suratul Ahzab so mun faɗi adadin ayoyinta mun ce ayoyinta tana da ayoyi 75 to wannan an samu sabanin lissafi tsakanin mutanen Madina da mutanen Basra da kuma mutanen Kufa da kuma mutanen Sham da aka ruwaya uku wasu sun ce da 77 wasu sun ce da shida wasu sun ce da biyar to amma a bisa kirgen mutanen Kufa wanda akan shi qira'an mu ka Asim ibn Abi Najid al-Kufi saba'in da biyar. wanda a haka zamu fassara ta insha Allah tabaraka wa ta'ala kuma a tartibin ita ce sura ta 8 a jerin surori na al ta fara da kalmar aiki aikin da ake ce masa fi'li mudari'i yas'alunaka to a jumlace ita wannan sura ta kunshi sakonni da yawa amma inda za a tambaye mu mu ba da sura cikakkiya ta abin da ta kunsa wanda koda iyanan aka tsaya ya ishe mu mu iya yin tadabburi game da abin da ya shafi ita wannan sura za mu ga cewa a cikinta akwai umarni da yadda ya akwai bayanin cewa raba ganima idan an yi yaki haƙi ne na Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a buƙatar wani ya zo da sabon tsari wanda wannan yana nuna cikar addinin musulunci daga ayar da aka buke kenan kulil anfalu lillahi war rasul sannan a ciki tana kunshe da sakon nufin Allah subhanahu wata'ala na tabbatar da nasara ga mummunai ga mummune a yakin badar wanda kuma tabbatar da nasarar ba wai dan a bata wani rai ba a'a domin a nuna gaskiya ita ce a gaba wannan sai yasa musulmai 310 wani abu kafirai kuma 1000 da wani abu ko kusa da 1000 amma duk da haka Allah subhanahu wataala tun a farkon yaki tun a farkon yakin badar in yace wa yuridullahu an yuhiqqa alhaqqa a bi kalimatihi wa yaqta'a abu na biyu kuma abu na uku zamu ji a cikin ta akwai labari da bayanin yadda Allah yake miki musulmai da mala'iku babu inda aka ce mutun yayi wa mala'ika aiki amma idan mutun ya zama zabatse a wajen Allah sai Allah ya sa mala'iku su masa aiki aikin da musulmai suka yi bayan gaskata ubangiji kuma suka fito suka yi addu'a iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifin murdatina kama fi ira sannan a ciki ayar ko sura ta zo da sako da yake nuna cewa nasara a hannun Allah take duk ka in Allah bai baka nasara ba za ka samu ba duk iliminka duk ka duk ka duk abin da kake takama da shi wa man nasru illa min indillah za mu zo mu ji wannan wannan aya to kamar yadda za ku fahimta daga yanzu surar kusan ta zo mana da sakon yakin badar yasa dole a gaba kadan sai mun tsaya mun yi karatu mai fadi akan yakin badar wanda duk wanda bai taba jin bayani dalla dalla daki daki akan yakin badar wato yanzu insha Allah kuma alhamdulillah rabbil alamin da sun wadata ga sunan zamu cikiro maganganun daga tafai na hadisi da maganganu na tarihi da na tarihi kuma alhamdulillah ni na taɓa zuwa har farfajiyar badar din na gani kuma mun je da malamai sun gwada mana an muka zo je sai nan da Allah ya ce if antum bil udwati dunya ga udwati dunya din nan ga udwatul quswa din sai mu je mu tsaya a wurin a cewar rakbu asfala minkum to ga inda rakab din suka bi a daidai na aka kashe Abu Jahil a daidai nan aka kashe Umayyah ibn Khalaf anan ne wajen rijiyar da aka bada labari a hadisin kaza da kuka karanta sura gurgudu wala naqussannakum bi ilmi ma kunna ghaibin insha Allah to wannan zai ga mu a cikin bayanin sai mun kawar da wata shubha mai muhimmanci kawar da ita din yana da matukar muhimmanci shine mas'alar yaki jihadi da kuma fahimtar da musulunci yake wa jihadi a yau tsoro na new world order ya sa muna kokarin lillibe kalmar jihadi mu fincike mata asalin ma'anarta ta musulunci mu zare mata ruhi saboda tsoron kar a ce mana ƴan ta'adda ko kuma wasu sun fahimci jihadi ya fahimta sun ɗauka cewa musulunci kawai addini ne na fada tunda Allah ya ce qatilul ladina la yu'minu bil akhirati to duka wanda ka sani arni a da kai kafar masa qatilul ladina yalunakum min al kuffari umirtu an uqatila an-nas na'am duka akwai wayannan amma yaya magabata na kwarai suka fahimci wayannan ayoyin kuma ya suke fassara jihadi to anan sako na hudu surar tana kunshe da sakon wa a sako na biyar kai koyar da mu'minai ka'idoji na yaki tare da kiransu da sunansu na mu'minai domin jan hankalinsu akan hatta a yaki ma kasu buga kasu kasu gaban kansu domin yaki wuri ne da za a iya bata maka rai in ka bata aka bata maka rai kuma za ka iya tunzura ka fusata in ka fusata kuma za ka iya fita daga asalin dabi'ar ka kai abin da baki kenan ba to addinin musulunci ya zo da guidelines da ka'idoji da dokoki na yaki wanda kamar yadda ba a yadda ka bata sallah ba haka yadda ka bata wannan ka'idojin na yaki ba yasa tun daga tsayawa a sahu Allah ya fara gaya mana ya alladina amanu idza laqitum alladina kafaru zahfan fala tuwalluhum al-adbar ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال ta أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير أديت cikin wannan sura wanda kuma shi Allah yake gaya mana cewa ko da za a samu matsala kwamanda na yaƙi ya bada direction sai wani daga cikin mayakan ya fahimci akwai halaka a cikin direction din yazo ya canja komanda komanda ya ki canjawa ko wasu daga cikin mayakan su ga kamata ai dama wasu ga ai hagu to wannan zai iya kawo abin da ake kira at-tanazu zai iya kawo diversification diversity za a ragu to Allah yake wala tanazu kakku rabu domin ka'idar shine in kuka samu rabuwar kalma fa tafsil ko a siyasa ne in dai kalmar ku ta dare to ba za ku ci nasara fa tafsil wa tadhhab rihukum wasbiru inna allaha ma'as sabirin to a ciki za mu ji wannan ƙa'idojin da wannan doctorate na yaƙi da sauransu sako na kida a ciki za mu fahimci irin kariyar da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amfani sanin haka fa za mu ƙara samun gamsuwa da irin cewa duk sakon da Allah ya aiko annabi sai da isar da shi bai canja shi ba bai ƙara komai ba bai rage komai ba canji shine Allah ya ce kaza manzon Allah ya faɗi wani abu sarransa to manzon Allah bai haka ba ƙarin wani abu shine ya shigar da wani abu wanda yake da alaka da sarrai abinda ake kira idraji ko interpolation da turanci to ba interpolation a Qur'ani raji kuma shine ya lotse ya dau wani abu saboda wata maslaha saboda arna ma sun fito sun kulla mai makirci amma Allah ya tsira da shi wa iz yamkuru bikal ladina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhriju wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin to zamu ji wannan sakon a cikin wannan sura sako na bakwai zamu ji ubangiji subhanahu wataala yayi alƙawarin ba zai azabtar da wannan al'ummar ba azabtarwa ta gama gari wama kana Allah liyu'azzibahum wa anta fihim kuma mun ta albarkatin samuwar annabi sallallahu alaihi a cikin wannan kadai ya isa ni masa biyayya ya sami masa biyayya mu kaunace shi kuma mu masa jinjina a ciki zamu ji sakon tawakkali ga Allah subhanahu wataala amma fa tawakkalin baya nufin kawai ka tafi gaba gadi ba tare da ka bi hanjin process ba ba tare da ka dau matakai ba Ibrahim ce in kai iza waka sai kuma kai iza kafa in kai addu'a sai ka bi sawunta domin sama ba za ta zubar maka da ruwa ko zinariya ko ba za ta zubar maka da ruwa ta zubar maka da zinariya da azurfa ba sai ka fita kasuwa ka nema to kai tawakkali kuma sannan sai ka tashi ka nema a cikin zamu ji insha Allah cikin sakon da sura take dauke da shi zamu ji cewa duk inda aka samu zalunci to rayuwa ba ta dorewa da zalunci mulki zai iya tabbata a hannun kafiri in yi adalci kuma mulki zai iya wa musulmi in yayi zalunci musulunci gaba ɗaya bai yarda da zalunci ba ya ya ya ya ya zalunci tun daga farkon sa wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa a cikin zamu fahimci cewa ka'ida ta rayuwa in dai har kana so ka ga mai kyau sai kai mai kyau in kana cikin wani yanayi mara kyau to sai ka tsaya kai nazarin yanayin naka kai kokarin ka canja sai kuma ka roki Allah ya canja maka inna Allah subhanahu ta'ala ce inna Allah la yughayyiru ma qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim da a cikin wannan sura ne sannan za mu fahimci cewa dadin duniya shine mutum ya samu dukiya ya samu ƴaƴa to kuma babu abin da suka fi haifar da fitina irin dukiya da yaya in ba a rike su da haƙƙin su ba to a cikin Qur'ani ya ga mana dan mu shiga taitayin mu a cikin wannan sura wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitna wa anna Allah indahu ajrun azim a cikin mu fahimci sakon da sura take dauke da shi na cewa duk inda ka kai ga kaunar Allah da san bin dokar Allah to kuma ana buƙatar ka zama wayayye mai shiri da tsari kar ku zauna karajibi dole ne ka bi due process in har kana so ka samu ƴaƴan itaciya to kai shuka Allah ya ga mana cewa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa wanda wannan ayar kadai ta isa ta seta ka akan tsari na ta baka administrative skills al-maharat al-idariyah ka'idoji na jagoranci tun daga kan prevention ka kare kanka daga afkuwar wata matsala da kuma risk management da yadda in matsala ta faru yadda zaka iya ara wannan hadarin da yake fuskantar ka ko hadarin da ya same ka da kuma conflict resolution idan matsala ta faru idaratul azamat yadda ake iya arawa a fita daga irin wannan matsalolin a ƙarƙashin wannan aya wa aidu lahum masaqatun min quwa insha Allah za mu zo mu ji ita ma kusa da ƙarshe ƙarshe a ciki za mu fahimci cewa duk inda yaƙi yake zaman lafiya ya fi yaƙi larura ce take sawa ai musulunci ma kuma ya san da haka kuma akan haka ya gini ba wai haka kawai a ce nan a fita aike yaki ba inda aka samu damar zaman lafiya da an rika in yanayi sa za a yi yaki in suka ce muna so a dakata dan Allah za mu yi sulhu to Allah ce wa in jana qul silmi fajna halaha in suka ce ai sulhu to a tsaya ai sulhu kafu ce ai wallahi ina to zaman lafiya ya fi zama dan sarki wance zama lafiya ba za a ce zaman lafiya ko da ke mu a san wani dan sarki yace anya ku a fa duba zama fa dan sarki fa ba karamin aiki bane amma bawuce ya ce duk wanda kaje ya ce gidansu da nisa ba a daure shi ya kufce bane ko Allah dai ya kauga bacin rana sannan a ciki za mu fahimci sako na wajabcin cika alƙawari za mu fahimci cewa rashin cika alƙawari alama ce ta munafunci wanda Allah ya tarbiyantar da mu ta hanyar aikinsa da kansa bai taɓa maka alƙawari bai cika ba kuma idan kuna da waɗanda kuke da zumunci na addini da su in suka suka nemi ku taimake su ku taimake su wa in istansarukum fi dini fa alaykum an-nasr in suka nemi ku taimaka musu ku taimaka musu amma kuma in musulmi yace dan Allah zo ka taimaka min ka kori wannan kafirin sai zama wancan kafirin kuma kun yi alliance da shi akwai wani treaty tsakanin ku akwai sulhu da fahimtar juna to ba za ka taimaka wa musulmi wajen korar wancan arnan ba illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq in mun zo insha Allah za mu warware gare da abawa in Allah ya sa da ranmu da mu sai darasi na goma sha biyar wajabtin yin uquba ga duk wanda ya saba ya warware alƙawari wani lokacin idan ana tafiya ko tafiya ta kungiya ko tafiya ta taimakekeniya ko tafiya ta rayuwa da jagoranci wani sai ya laifi wai sai a ce ai ba komai a kalli dai kaza a kalli kaza musulunci bai zo da wannan tsarin abinda musulunci ya zo da shi shine kula da maslaha kuma babu abin da yake cutar da tsari kamar yadda Adolf Hitler wanda kun san arne ne eh, ko da ta in riga malam masallaci ba mu zo tafsirin ayat ba ko amma dai ba lai shi abin nan yake cewa samun munafiki ɗaya a cikin tawagar sojojin sojojinsa ya cinye masa illa fiye da mayaƙa ɗari a cikin makiyansa don munafiki in baka ladabtar da shi ba zai janyo maka asarar da ba za ka taɓa mayar da ita ba to wannan surar ta zo mana da sakon cewa kowane ne in har yayi abin da ya cancanta a ladabtar da shi ta hanyar warware alkawari to wajibi ne a ladabtar da shi inda Allah subhanahu wataala ke cewa fa imma tasqafannahum fil harbi fasharrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun wa imma takhafanna min qawmin khiyanatan fanzil ilayhim ala sawa addinin musulunci ya zo da tsari na kauda kai da haƙuri da zaman lafiya dan an maka kayafi to amma akwai wajen da irin wannan siyasar ba ta ci dan bahaushe yace makaho wani lokacin baya sanin ana ganin sa sai an taba shi to akwai mutumin da kawai maganin sa shine in yake kai masa wa in ma taqafanna min qaumil khiyanata in kun ji tsoron mutane za su za su ha'ince ku fan bis ilayhi ko ku zo a warware jejeniyar in yaso ai zaman ƴaƴan ɗinya kowa da hula alabashi kuma kowa ta saka fashe shi tabbid ilayhim ala sawa saboda ba a yadda karama ha'inci da ha'inci ba kace ba matsala in yayi zina da yata ni ma zan buka zan bi yarsa in zina da ita a gwanda ka dau matakin kariya tukuna saboda abinda ba a so shine ka tsaya kana ta takeici kana ta maimaitawa wai ɗan magana suna cewa an bi a khairun min an tal'ana zalama al fala'na in kawai duhu ya faru a waje wanda ka kunna fitila ka samu dan candar ɗinka shi yafi akan ka zauna kana ta tsine wa duhu so duhu ka tashi kai abin da zai amfane ka kar ka zo sai abu ya faru kuma ka zo kai ta taguni. to wannan sakon kenan sako na karshe na kusa da karshe shine duka bayanan da za a yi mana na yaki da sauransu to karshe karshen sura sai Allah yake ga mana babbar manufar yaki da ta sa aka daga kansa kalima ake yakin kariya ko yakin neman samun gindin zama wanda shari'a ta yarda da shi duka ba wai dan a jini a kashe jini bane a an yi haka ne domin musulmai su samu hurriya da yanci yan jikari na addini kuma duk inda aka samu yanci 100% na addini ba ta takurawa to dole ne kuma a dakata da jihadi na takobi a tsaya kuma a fuskanci jihadi na tarbiyya idan abinda Allah subhanahu wataala ya ce a ƙarshen sura wa qatiluhum amma sai saka limitation hatta la kuna fitna sai ya zama babu fitina ba shirka a ban kasa waya kuna dinu kulluhu lillah fa in intahu fa inna Allah shadidul iqab dan kuma fa in tahu fala udwana illa ala zalimin ayat suratul baqara sai darasi na karshe ko kuma sako na karshe sako na karshe shine zamu fahimci cewa musulmi tsintsiya ce madaurin ki daya kuma duk wanda ya zari ya rabu da musulmai to yana cikin garari kuma yana cikin hadari kuma komai zai iya faruwa a kansa sawa'un a aqidarsa ko a rayuwarsa ko a lafiyarsa in ko musulmai suka isa hada kansu to za a samu matsala wanda arna abin da yasa haske iya kawo musulmai barazana shine hada kai da suka yi ta'ab al-isiyu idza jama'na takassuran wa idza tarakna takassarat ahada ko sanduna da da kara in in suka hadu ba za a iya karya su ba in kuma aka raba su kowace sai a karya dan haka haɗin kai shine kadai zai iya haifar da rayuwa mai kyau mai daɗi to sai Allah ya gaya mana wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd su fa kafirai suna nuna wa junan su soyayya ne illa taf'aluhu kuma in ba ku nuna wa junan ku soyayya ba ta kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir to wannan a takaice sune sakonnin da wannan sura take dauke da shi to mu kuma in Allah ya yarda wayannan sakonnin zamu isar da su kamar yadda suke a tsire amma za mu isar da su cikin darasi 22 darasi na farko ya fara daga aya ta 1 zuwa aya ta 4 da alaramma ya karanta mana wanda takensa shine tambayar da aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama dangane da abin da ya shafi harka ta ganima da kuma sifofin mu'minai yadda suke alaramma bismillah sai a sake karanta بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا بعد بينكم وأطيعوا الله ورسوله Allah ya مؤمنين الله يتي يسألونك عن الأنفال sahabbai za su zo su tambaye ka game da sha'anin ganima wata ake samu idan an yi yaƙi ta dukiyar kafirai sawa'un dukiyar da suke guduwa su batta saboda sun ji tsoro in aka raraka su to da suka gudu suka bari ya zama na musulmai ko kuma abinda aka bi su har inda suke aka kame su aka tattaro aka hado kan dukiyarsu da abinda suka mallaka ko kuma abinda bayan an yaki aka samu nasu kamar mutum da aka kace shi aka cire kwalkolinsa da tamantaka da kansakali da takobi da sauran kayan yaki da silke to wannan abin aka cire kenan as-salbu ake kiransa ko kuma ya zanto abin da aka yi sulhu da su suka bayar to wannan in ka tattara su a bisa sabanin malamai su ake kira al-anfal to sahabbai suna yawan zuwa su tambaye ka a yakin badar game da al-anfal kul ka ga musu ya rasulullah al-anfal su wa'annan ganima ganima din lillahi na Allah ne kul al lillahi war rasul hukuncin yana komawa ne zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a fassara ta farko kenan ko kuma al-anfal ganimar gaba ɗaya lillahi mallakar Allah ce war rasuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka ba wani a cikin ku da zai ce me yasa aka ba wani tafitawa domin manzo Allah sama in ya ga dama zai iya bawa wannan sama da na wannan kuma ba shi da laifi har ga Allah ya ka kullaha ku ji tsoron Allah kar ku yi kokarin gabatar da san ranku akan hukuncin Allah kuma abin da yasa suka zo tambayar kamar yadda zamu ji rikici ne ya faru tsakanin su akan matsalar ganiman har wasu suka ji haushin wasu sai Allah ya ce wa aslihu zata bainakum kuma ku je ku sulhunta tsakaninku wa ati'u ku yi wa Allah da'a akan abin da ya saukar muku na game da hukunce hukunce musamman hukuncin ganimar da yanzu akan sa ake kuma sa'an nan ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in kuntum mu'minina in dai da gaske ku mu'minai ne kamar yadda kuke riyawa na'am innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan وعلى ربهم يتوكلون الله يقول إنما المؤمنون cewa muminai, مؤمني wanda Allah subhanahu wataala ya musu register a cikin register masu imani wanda sune suka yi imani na hakika ba na gabu ba sune allazina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wanda da zara an ambaci Allah sai zuciyarsu ta haurawa da tsoro saboda sun san Allah ba san wallahi bane sun san Allah baka taba shi ka zauna lafiya sun san kuma samun abin da yake wajen Allah sai an tashi an yi aiki tukur sai an yi takawa to dan haka da an ambaci Allah sawa a cikin alqur'ani ko aka ambaci hukuncin Allah ko azabar ubangiji wajidat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan kuma aka karantawa su wayannan mutane ayoyin da Allah ya saukar sawa'un ayoyin da suke al'ayatu a ash-shar'iyya ayoyin da suke na shari'a wanda aka saukar a cikin al ko al'ayatun kauniyya aka dinga ga musu Allah yayi kaza yayi kaza yayi kaza shi ya halicci kaza zadatul imanan wannan sai ya kara musu ƙarfin imani wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma gaba ɗaya al'amuran su gaba ɗaya suna dogara ne ga Allah subhanahu wataala na'am allazina yuqimu ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Allah ya ce kuma su ne waɗanda suke tsaye da sallah suke yin sallah kamar yadda aka umarce su suke yin ta akan lokaci kuma a bisa hay'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar alladine yuqimuna as-salata kuma in aka zo batun ibada wacce ladanta wadda tasirin ta yake fadawa kan wani suna ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi ba sa taskace dukiyarsu sai su sai iyalansu suna neman Allah ya ƙara musu daga arzikinsa kuma an je alkiyama Allah ya musu gafara to wayannan ulaika humul mu'minuna haqqan Allah ya ce ulaika ay almawsufuna bima zikra wayantan da aka ambata da aka sifanta su da abin da aka ambata a sama humul mu'minuna sune mu'minai haqqan najasi su suka cancanci su ci gajiyar imani kuma duka sanda kaji an ce Allah ya tanada wa mu'minai kaza to da su ake na'am lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun Allah ya ce lahum darajatun 'inda rabbihim a wajen ubangiji su waɗannan mu'minan Allah ya tanadar musu wasu matsayi da matakai na daraja wani ya ku wani annabawa sun fi siddiqai siddiqai da shahidai su ma siddiqan an raba su aji aji daraja daraja ko kuma lahum darajatun kowane mutum ɗaya Allah ya tanadar masa darajoji daban-daban in aka hau da shi wannan daraja sai da an gama da ita sai a hau shi wannan sai da an gama da ita sai a hau shi wannan sai ya an gama da ita amma sai ga ana ta ƙara masa shi da kansa zai dinga mamakin wai ne aka masa wannan abu wa rizqun karim wa maghfiratun ga kuma gafara ta zunubi domin sai an zo da su gaban Allah an zo musu da laifuffukan da suka yi a duniya Allah sai ce tuna ya yafe muku ku shiga aljanna wa rizqun karim ga arziki na karamci wanda yake duk wanda ya da arzikin sai yayi mamakin girman Allah da darajarsa wanda duk sanda aka baka in aka tashi ƙara ma sai an ƙara maka wanda yake duk wani nau'i na jin daɗi Allah ya riga ya tare da maka ita ce aljanna ke to wannan shine sa shine darasi na farko bayani game da tambaya akan ganima da kuma bayanin sifofin mu'minai ya tabbata a cikin hadisi الإمام أبو داود يرويته الإمام النسائي الإمام ابن جرير الطبري السن تفسيري يا يرويته بأسانيد متنوعة بابن مردوية كمان ندى إمام السيوطي يكاو سكن آه، الدور المنصور دا الإمام ابن حبان دا الإمام الحاكم النيسابوري السن مستدرك بسند صحيح أقره عليه الزهد ta hanyar Dawud ibn Hind daga Ikrimah Maula Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa ranar yakin Badar Annabi sallallahu alaihi wa sallama dan ya kwadaitar da musulmai mutum 310 sa wani abu da suke farfajiyar Badar lokacin suna cikin tsoro da razani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idin kwantar musu da hankali ya ja su ma daga inda aka yi masa rumfa ya kai su har wurin yakin yace kun ga nan anan za a kada Abu Jahal nan anan za a kada As ibn Wa'il nan anan za a kada uh, Utbatu ibn Abi Mu'ayth nan anan za a kada Al-Walid ibn Al-Mughira nan a daidai nan za a kashe Umayyah ibn Khalaf ya dinga nuna inda masari masari na sanadidu Quraysh inda za a kashe su musulmai sai suka samu confidence da nutsuwa da kwanciyar hankali kuma suka kwanta bacci a mafarkin Allah ya nuna wa manzon Allah sun su ga su ɗan kaɗan su arnan su kuma can Allah ya nuna musu kaman musulman suna da yawa kuma Allah ya manzo asa wahayin cewa za a taimake shi to manzo Allah sallama dan ya ƙara ƙarfafa musu gwiwa tunda shi wahayi ya sauka a kanta duk inda suka kai ga imani ba kai manzo Allah sallama ba sai manzo Allah ya ga musu abinda Abdullahi dan Abbas ya rawaito mana cewa man qatala qatilan duk wanda ya kashe mutum ɗaya a cikin su falahu kaza wa kaza to za mu bashi kaza da kaza aka sa musu alama. wanda duk ya kada arni to za a ban masa kayan jikinsa kar ku manta kuma dama an fito yakin badar ne ba dan yaki ba saboda madina tana fama da karancin tattalin arziki a lokacin to su sallama ya kwaitar da su akan bai wajabta musu yasa ba kowa ne ya fita badar ba ya kwaɗaitar da su akan su ju su taro raƙuma da mutanen maka suka tafi da su suka yi kasuwanci a kan suna hanyar dawowa da aka tafiya ce ta neman kwato haƙƙinsu da mutanen maka suka danne musu a makka saboda haka yanzu da zara an ce kuma zaka samu kaza to ka kamar an ƙara maka ƙarfin gwiwa da ƙaimi kenan to sai maza Allah ce duk wanda ya kashe kafiri daya za a bashi kaza za a bashi kaza za a bashi kaza waman asara ko asi waman asara asiran duk wanda kuma ya kama mana fursuna daya falahu kaza wa kaza shi ma mun mai alƙawarin in mun dawo za mu bashi kaza da kaza to maza Allah yana fadin haka sai sai sai tawagar ta dare ta rabi biyu dattawa sai suka yi shawara wanda suka gajiya suka ga yau wasu tuntuni da su aka buga yaki tun na da kan dattawa sai suka ce to mu mun san muhimmancin rike tuta a yaki duk inda tutar ku take anan karfin ku yake wanda in gumuzu ya gumuzu sama kake kallo kaga ina tutar ku take mu za mu je mu tsaya inda tutoci suke kuma dama shi abokin gaba burin sa je kai tutar ku kasa na kai tutar ku kasa kenan an ci ku da yaki to sai dattawa suka yi inda inda tutoci suke su kuma matasa sai suka yi shawara suka ce to ai mu kuma mu kuta kawai ai sare jini buri jini sai zanto matasa sun kuta suna tausa arna suna danna su sai suka rabu su ma in aka tausa su aka kore su to wakan su da abubuwan da suka bari sai a karkato da su sai ayo da su wajen mu'minai to kun ga da aka tashi sai zanto an tara ne ganima da yaki ya kare to ga kuma abin da manzo Allah ya ce man qatala qasilan falahu kaza wa kaza wa man asara asiran falahu kaza wa kaza to shi kenan sai matasan sai suka fara cewa to alhamdulillah mu matasa mun samu ganima sai da tawa suka ce wani irin kun samu ganima kun samu ganima ko mun samu ganima ba mu ne muka je muka tare a jikin tutoci ba aka dinga gumurzu wanda inda ta kai ta kawo ƙarshe wajen mu za ku dawo mu ne muka zame muku garkuwa sai aka samu sabani sai wannan yazo ya tambayi manzo Allah da Allah ba mu ne muka fi dacewa ba a'a dan sai wannan su ya Rasulullahi ba mu bane to sai Allah ta take saukar da aya ce yas'alunaka anil anfal za su zo su dinga tambaye ka game da ganima to ka gaya musu da su dattawan da su matasan duka ba ta su bace kul ka gaya musu al anfalu lillahi war rasul wannan shine abin da Ibn Jarir al-Tabari da sauran malaman tafsiri suka kawo a matsayin ɗaya daga cikin dalilan da yasa aka saukar da wannan aya haka nan al-Imam Ahmad ya rawaito da Imam Abu Dawud as-Sijistani da Imam Tirmidhi da Imam An-Nasa'i a cikin Sunan al-Kubra daga Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya kare da a gare shi yake cewa ranar yakin Badar na yi bayan na ji wannan abin da manzon Allah ya na kwadaitarwa sai na zabura ne kan arna sai na aran gama da da da da da da da dan na Sa'ad ibn abul ko Sa'id ibn abul shi arne ne yace nayi kansa da kansa kali kuma na sare maka na kashe shi yace to da na kashe shi sai na bi shi na tube silkensa na dauke kayansa da sa da takobinsa da komai yana da wani takobi da ake kiransa zulkatiba ko zulkutaiba a wata ruwaya kuma mirzaban yace sai na ɗauki wannan takobin da wannan kwalfolin sai na zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gashi na kashe wani dan dan uwana ne amma ina so a mun alfarma in tafi da wannan takobin nasa saboda shi ya san muhimmancin takobin sai manzo Allah sai ce je ka ajiye shi a cikin kayan da aka samu innahu laysa li wala laysa lak ba nawa bane ba naka bane kaya ne na amana da aka samu sai an raba tukunna a aba yace sai hankali na ya tashi gashi na kashe dan uwana da muke da dangantaka da shi kuma sa'an nan gashi an hana ni daukar takobin sa na san yanzu haka takobin da a jahiliya muke alfahari da shi a gida to yanzu hakan aka tashi rabawa kuma wani wanda ba shi da alaka da shi kuma ba shi ya kace shi bai samu yake sai na juyo da damuwa a cikin zuciyata yace to ana tsaka da haka sai aka rawaito a sai aka kirawo na aka ce ka zo an saukar da aya a kan ko kuma sai aka danka sai aka sau Allah subhanahu ta ta'ala saukar da yasalunaka anil anfal za su tambaye ka game da jinima قل كجاء مسو الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله أنا فتحت سعد سعد بن أبي وقال سينا جهنك لنا يا كنت yace ilai kuwa wanda aka bawa takobin kawai sai na ji ya jiyo ni ya ce kai zo kin da kai kashe shi kuma ɗan uwanku ne karba takobin na wannan shine sababi na biyu da yasa aka saukar da wannan sura an rawaito wasu sabubba da yawa wanda al-Imam al-Jawzi Allah ya kansa da rahma Abu al-Faraj Jamaluddin Abdurrahman Ali ibnu al-Jawzi wanda ya rasu shekara ta 579 bayan jira annabi sallallahu alaihi wasallam cikin masir ya takaice sabubban guda uku amma wasu malamai sun kai sabubban zuwa hudu ibnu kasir ya rawaito su da yawa haka al-imam ibnu jarir at-tabari Allah ya ji kansu da rahama to abinda muke a anan shine idan ka kalli ginin jumlar yasalunaka wannan fi'ili ne mudari in zaka tarjama shi da Hausa suna zuwa su tambaye ka wanda suna zuwa wannan ya nuna aikatau ne wanda yake jaddadau an zo an kuma zuwa an kuma zuwa to da alama zaka ga ba mutum ɗaya ne ya zo ba to wataƙila wannan bambancin ruwayoyin da aka samu na sababin nuzul duka sun faru a kowane incident kowane kowace kowane yanayi sai a zo a tambayi manzo alfa da haka sai tambayoyin suka yawa sai ya zanto kusan kai ka ce ba wani abu da aka sa a gaba a yakin sai neman ganima to sai Allah ya zo da kaida cewa al-anfalu lillahi war rasul ita wannan ganima da aka samu ta Allah ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ka fattaqullaha wa aslihu zata bainakum ku ji tsoron Allah ku sulhun tsakaninku wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin kuma ku yi wa Allah da'a sa'annan ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a in kuntum mu'minina in dai har da gaske kun kasance mummunai al-anfal jam'u nafal a larabci kenan jam'u naflun shi kuma annafalu ya zo da siga biyu ya zo da dauri a daure fa'ul din sai a ce annaflu jam'in sa al-anfan sannan ya zo kuma bi tahrisi alfa annafalu shi ma kuma jam'in sa shine ne al-anfan to abinda malamai suka ce wajen fadin abin abinda ake nufi da al-anfan suka ce kamar yadda al'imam imam Ibn Ashur Allah ya ji kansa da rahama ya faɗa a cikin at-tahrir wa tanwir yake cewa annafalu yana zuwa da ma'anar ƙari ƙari akan abin da yake na asali to da haka an kirayi ganima ta yaki da suna al-anfal domin asali ba ita ce aka yaki da ita ko ana yaki ne dan ganima asali ana yaki ne domin tsayar da barna ta shirka da kuma maganin maƙiya musulunci to in har Allah ya taimake ku ya shirka ta tsaya ko suka mi kauya suka musulunta ko aka kame su a matsayin fursunonin yaƙi, ba shi kenan an gama ba ai kun samu abin da kuka je nema bukatar majihadi sallah to amma kuma duk da haka sai kuma a ce abin da aka samu din sai a ƙara muku akan gashi kun samu wancan abun kuma sa'annan sai a sake ƙara muku akan abin da kuka je nema to wataƙila shi yasa aka kirawo al-anfal da suna an-nafal wanda kuma tun daga tun lokacin jahiliya dama ana cin ganima in aka yaki aka gama abin da ya faru da aka samu na na rarar yaki to ana zuwa a raba su amma manyan mutane ba sa karba kamar yadda zamu ji a waƙar an tarasa bin shaddad yana cewa halla sa'altil khayla ibnata maliki in kunti jahilatan bima lam ta'lami yukhbirki man shahida alwaqi'ata annani aghsha alwaga wa a'ifu inda almaghnami gani a فأرى الغنيمة لو أشاء هويتها فأعف عنها منة وتكرمي yace halla sa'altu al-khayla ibnata maliki Ki je ki tambayi mahaya doki yace yar malik abla da yake so kenan shi baki ne bawa ita kuma yar sarki yace ki tafi kije ki tambayi mahaya doki in kunti jahilatan bima lam ta'lami in biki san abin da yake faruwa ba yace na tabbatar da yukhbirki man shahida al-wasi'ata duk wanda ya taba zuwa yaki zai baki labarin annani afsal waga ni ne nake shiga cikin rinki na yaki wa aifu indal maganani in an samu ganima kuma in koma gefe in kame bana cin ganima yace fa aral ganimata law asha'u hawaituha ina kallon ganimar da da na so da ni zan yi inda take in samu kuma za a bani fa aifu anha minnatan amma saboda tsabagen kyauta wata karrumi da karamci cikin koma gefe ba ruwa na da ganima tare da cewa kuma da shi ake gumurzu kai shine ma uban masu gumurzu wanda dan ina da yaki ko yake to aqamna fil mazabil suqa harbin wa sayyarna an-nufusa laha mata'a yake mun je mazabil muka ce a tsaye da kasuwa mana aka ce to me za a siyar yake a siyar da rayuka yake hisani kana dallal al-manaya وخاب غمارها وشرى وباع وسيفي كان في الهجاء طبيبا يداوي رأس من يشكو الصداع yace doki na a ranar shine ya zama dillalin mutuwa mana in kana neman mutuwa dokin shine dillali shine yake nuna inda mutuwa take waka wa khaba gimaraha ya shiga cikin kurai yakin washara wa ba'a ya dinga siyar rai yana siyarwa yace wa kaifi kana fil hijab qadiban yace takobi ku a wannan kurar ta yaki ya zama likita yidawi ra'sa man yashku sudaa duk wanda yake jin ciwon kai yake takobin nan yana masa maganin ciwon to amma tare da haka in aka zo aka samu ganima yake fa'ar al-ghanimata law asha'u hawaituha wa a'ifu anha minnatan wa takarruni tare da cewa kuma in an zo yakin da makiyan da mutanen nasa da an shigo yana shigowa shikenan yaki ya tashi ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك أن ترى أقدني يدعون أن ترى والرماه كأنها أشقان بئر في لبان الأدهم فما تجاك بايا أوك الجميمة تبولت آباجا كرمتي kuma haka zalika an rawaito daga gare shi wanda abin da yake nuna cewa dama akwai ganima amma ba a cika ci ba yana cewa inna idha ihmarra alwaga nurwi alqana wa na'itfu inda maqasim al-anfali yace inna idha ihmarra al yace mu idan yaki yayi yaki wuri ya turnike da kuraye jajawur nurwi ƙana a lokacin ne muke samun dama mu yi bar ruwa mu shayar da mashin mu shayar da shi kenan yace amma kuma an aka gama yakin wana wana ifu sai kuma mu koma gefe inda maqasimul anfali lokacin da ake raba ganima yace mu ba ma zuwa mu ɗebi ganima sai mu koma gefe saboda mu mun san ganima ba ta mu ba sai ta ragowar mutane kun ga wannan ya nuna al-anfan din tunda yace wa aifu inda al-maghnami nan kuma yace wa naifu inda maqasim al-anfali ya nuna mana al-anfan din tana nufin ganima kenan saboda da zaka bibi waƙoƙin jahiliya wanda aka saukar da la da Qur'ani da irin larabcin da suka saba da shi a cikin wayannan waƙoƙin zaka ga al tana nufin ganima to amma malaman musulunci sun rabu rabu hudu wajen fassaratu al-anfal ɗin da suke zuwa su tambaya me ce ita a tattara a dunkula abin da Imam al-Qurtubi suka faɗa da su al-Imam Ibn Jarir a tabari ɗin. da su al-Imam Ibn al-Arabi Abu maliki a cikin Ahkam al-Qur'an da al-Imam Ibn Kathir da al-Imam Sheikh Muhammad al-Amin da al Ibn al-Jawzi a cikin Zad al-Masir ko da shi na kalto maganganun malamai yake magana hudu ce magana ta farko wasun ce abin da ke nufi da al-anfal shine duk abin da aka samu a wajen yaki ko menene shi in dai ba da shi kuka tafi kuka dawo da shi to wannan ita ce ganima wannan shine ra'ayin Imam Malik Allah ya ji kansa da rahama magana ta biyu kuma zai abin da ke nake da al-anfal shine idan aka samu ganima to sunanta ganima shine bature yake cewa buti ko to ita wannan ganimar ana kasa ta kaso biyar ne kamar da zamu ji in aka kasa ta kaso biyar to shikenan sai a dauka so ɗaya a ajiye a rizabin din wannan na Allah ne da manzansa ba wanda zai taba shi wannan kaso hudun kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma commander amirul jaysh shine responsible wajen distributing in ya ga dama gurgurdan istihadin sai ya raba shi gurgurdan performance din su ya yaga wannan ya yafi kowa performance sai ya ebi mai yawa a bashi ko kuma ya raba shi based on maslaha da kuma girma misali wannan yana muna buƙatar mu kyautata masa dan gobe ma ya zo inda muke zaka an ga ma ya ba bashi raƙuma 100 ma shi kadai to wannan duka sunan sa ganima amma wancan kaso ɗayan da aka yi rizajin dinsa dama na Allah ne da manzansa ko to a cikin ko manzo Allah sallama yakan dauka ya ba wani ya ba wani to wannan abin da yake bayarwa bayan an gama distributing shine al-anfal suka kafa hujja ma da wannan hadisin na Sa'ad ibn Abi Waqqas kun ga ya nemi aban masa wannan takobin ne wanda kafin a raba ganima ma'ana in an tashi a yi lissafin sa a cikin kasan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in so manzon Allah sai ya bashi amma dai akwai abin da zai iya kawo wannan ra'ayin cikas ra'ayi na uku wasu kace abin ake nufi da al'amfal shine abin da kai ka samu a jikin wanda ka kashe tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kashe mutum to ya kwashi kayan nasa ba za a sa su a cikin ganima ba saboda haka dokin sa inda ya mutu ba ya zama naka kwalkolin sa da silken sa da kansakalin sa da komai duka ya zama naka da wasu suka ce wannan shine al'amfal su ne ake magana akan su maganar raguwar ganima za ta zo a cikin wa'alamu annama ganimtu insha Allah magana ta ta hudu ta ƙarshe suka ce abinda ake kira da al-anfal shine abinda ake tsinta a filin daga wanda baya cikin ganima kaman doki kaman linzami kaman sauran abubuwa da akan iya samun su a filin daga amma magana ce inganci wallahu alam shine dukkan su wato kaulin da muka faɗa na cewa yana nufin duka wani abu da aka samu a filin yaki domin ya tattara duka wayannan abubuwan baki daya kuma alhamdulillah shine ra'ayin Imam Malik da kuma da yawa daga cikin malamai to ina zaton kamar lokaci yayi da ya kamata a ce mun dakata anan za mu tsaya anan da fatan insha Allah gobe sai mu karasa fassara wayannan ayoyi in ba mu ga fassara aya ta farko ba يقومان ان لا يزام قارة سيم قارة هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته